Assalamu alaikum wa rahmatullah Sheikh Munir Adam Koza ya yi kira zuwa ga wasu daga cikin malaman addinin Musulunci a kan su ji tsoron Allah duba da yacca idan siyasa ta matso 'yan siyasa suke kiran su sa su a ɗaki su ba su man kuɗaɗe masu kauri wasu har da manya-manyan motoci don su zo su gaya wa magoya bayan su almajiransa su zaɓe su ko da wannan ɗan takarar ba ba shi da inganci inda bai tsaya a nan ba sai da ya ƙara yin kira ga sarakuna sarakuna sarakunan gargajiya su ma da suke zuwa suke tilastawa talakawa a kan ga ga ɗan takarar da za su zaɓa sannan ya yi ƙarin haske game da wannan hali da ake ciki na na canja kuɗin Najeriya da aka yi wanda ya cilla talakawa cikin wani hali halin kakayi nikayi ku biyo mu a wannan tasha mu ta zumuncin mu TV mai albarka don jin cikakken bayanan da shi a Shak Munir Adam Koza ya yi wanda ya ratsa zuciyar al'umma a sauraro da kallo lafiya na biyu ɓangaren malamai wai yanzu malaman nan ba su ne ake kira a saka su a ɗaki a ba su manya-manyan kuɗaɗe ba su dawo su hau kan mimbarori da sunan addini suna cewa a zaɓuwa ne shine mutumin kwarai? ba haka ake yi ba ba cin amana ba ce ba kana malami a sanya ka ɗaki a baka kuɗi babban malamin Profesor shaibrahim Ibrahim Amar ce duk mutumin da ya fito ce ka zaɓuwa ne ba matsala amma ka ce ya rantse da Allah ya ɗauki Qur'ani ya rantse da Allah ba bashi ko sisi a ɗaki ba kan ya fito wannan maganar ya rantse maka abin da fa ake kenan ana ha'intar mabiya da sunan addini a ɗauki malami a saka shi ɗaki a bashi manya-manyan kuɗaɗe ya zo ya canza mota ya canza ya sai wa 'ya'yan shi kaji su ci kai kuma sai ya fito ya hau mumbari ya ce wa'azi zai maka na Allah ka zaɓuwa na ka taimaki musulunci ba haka suke yi ba to malamai su ji tsoron Allah ba a ce kar ku taya mutane shawara wajen wa za su zaɓa ba amma ka tabbata duk wanda za ka ce a zaɓe shi in har za ka iya faɗa ka yi tsakaninka da Allah da ikhlasi da kyakkyawan fatan wannan wanan ba don dukiyar shi ba ba don zaluncin da kuka haɗu kuka yi a ɗaki ba ne don Allah ne ka yadda ka ba da sunan shi a cikin wanda za a zaba mafi girma abin da nake ga ya kamata ma malamai su kiyaye daina kama sunan ɗan takara cewa zaɓi wani ko wani ba haƙƙinsu su bane mutane na uku masu laifin suna da yawa na faɗi masu zaɓe a matakin farko na faɗi malamai a mataki na biyu sarakin gargajiya a same su a canza musu fadoji a ba su manyan motoci a ɗauki manyan mukamai a ba 'ya'yansu a gwamnati a ɗauki kwangiloli a basu su fito su kima manyan raunna su tilasta talakawa su cawa na za a yi su ji tsoron Allah su bar talaka ya nema wa kanshi mafita tun da su sun ƙi su wakilce shi kyakkyawan wakilci mutane na gaba matasan da ake ba ƙwaya da makami a haukata su a ce su je su kashe wane su sungumi akwati su ruga da gudu su canza ƙuri'a su sani fa wannan ɗan takarar da ya ya ba su dubu biyar ya ba su kwaya ya ba su makami yana da ya'ya yana da yan uwa kuma wannan gwamnati in an ci yayan shi da yan uwan shi sai sun fika amfana tunda ko za su fika amfana ai ya kamata su fika jajircewa wajen tabbatar wannan gwamnatin 'ya'yan shi nawa suka fito kannan shi nawa suka fito sai kai kuma wai kai din ma ba zai bari kai wannan aiki ba sai ya haukatar da kai kai yanzu ka yarda a haukatar da kai don bukatar wani toron da ka zama mahaukaci menene kai gobe ka an lalata gobanka an ruguza ka akan dubu biyar za ta fi ka talauci ne a atame ta da ka mahaukaci har abada don haka matasa kar wani mutum ɗaya yarda ko nawa za a bashi a duniya a gusar da hankalin shi don ya je ya saci akwati kai ya mataki na gaba jami'an tsaro wanda ake zuwa a basu a ce amana ce ku tsare akwati ku tabbata talaka abin da ya zaɓa shi aka kirga a ja su a gefe a ba su abin duniya su zo su yarda a murɗe wannan zaben a polling unit su ji tsoron Allah mataki na gaba jami'an zaɓe jami'an INEC tun daga polling unit har zuwa babbar hedikwatar tattara sakamako a ji tsoron Allah ba lokaci lokacin ya ja kamar yadda na faɗa mun fito a makare amma ba za mu fasa wannan hudubar ba irin wannan har zaɓe dole mu wayar da kawunan al'umma da kawunan mu mu kanmu mu san cewa fursa ce zahabiyya wato dama ce ta gol wadda irin ta so ɗaya muke samu shekara hudu abinda muka samar yanzu shi za mu yi ta girba shekara hudu masu zuwa ya rage ruwanmu mu zaɓi waɗanda za su jiya mana daɗi ko mu zaɓi waɗanda 'yan jari hujja ne su ba mu kuɗi mu zaɓe su su talauta mu su jefa mu cikin kunci magana na ƙarshe da zan yi magana a kai shine halin da ake ciki na cashless policy da ake kai kowa ya san wahalar da ake sha ni ba zan magana ba in ce ga na zuwa ga a gwamnan central bank dalili manyan ƙasa sun roƙe shi bai ji ba don haka ni ba ma zan ce masa ko in ce ina da sako zuwa gare shi ba ba zai ji ba amma ina da saƙo zuwa gare mu mu mu ƙara jin tsoron Allah mu yi ta istighfari sai Allah ya kawo mana mafita a laraga mai fi shugaban banki ko ya so ko ya ƙi sai Allah ba mu mafita dan Allah tabaraka ala cewa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib Allah zai bashi yayewa daga dukkan kunci bashi mafuta daga dukkan matsatsi Allah zai arzuta shi da inda baya zato dan haka mu kyale shugaban banki mu kyale duk waɗanda suke da hannu cikin jefa 'yan ƙasa cikin wannan folisin da ba zai amfanar ba ko da yana da amfani wa ithmuhuma akbar min naf'i ma mu kyale su mu koma wa Allah mu ƙara jin tsoron Allah mu yi ta istighfari da Allah in Allah ya ba mu mafita daga wajen shi shugaban banki ya isa ya hana ne bai isa ba to muna roƙon Allah ya ba mu mafita Allah yalwata mana haƙiƙa Allah tabaraka wa ta'ala kana ganin kuncin da Najeriya suke ciki Allah ka yaye mana Allah ka ba mu mafita albarkan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a koyaushe kuma a kowane lokaci mun sani ba a zama kamar yadda muke faɗa ba wata jam'iyya da ɗari bisa ɗari masu daidai ne kuma ba wata jam'iyya da ɗari bisa ɗari azzalumai ne abinda za mu ce da ya ƙarshe tun da combination ne a ko'ina akwai na ƙwarai a ko'ina akwai na banza Allah duk waɗanda suke mazajen ƙwarai a kowane ɓangare suke a cikin gwamnati a kowane jam'iyya suke Allah ka taimake su ka ƙara ƙarfafa su akan gaskiya da adalci da riƙon amana duk inda azzalumai suke a kowane ɓangare na gwamnati a kowace jam'iyya muna roƙon Allah ta wa ta'ala ya shirye in masu shirwa ne in ba masu shirwa ne Allah ya rubuta musu halaka azal Allah ya santa mu da su Allah ya nesanta mu da su kar Allah ya ba su dama ko iko akan mu da alhurman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wassalamu alaikum wa rahmatullahi